Ƙasa ga wata ɗaya biyo bayan damƙa janar abdalla Mansur babban jami'in hukumar leƙen asirin ƙasar Libya ƙarƙashin jagorancin kanar Muammar kaddafi a daren jiya mahukuntan jamhuriyar Nijar sun sake damƙa ɗan tsohon shugaban ƙasar Libyan da iskan juye juya hali ya wuce da shi a ƙasar ga hannun mahukuntan ƙasar ta Libya inda wasu rahotanni suke cewa tuni ma aka ta tasa ƙiyarsa zuwa wani gidan kason da ke ƙasar ta Libya. Kawo yanzu dai ba wata sanarwa ko akasin hakan da ɓangaren mahukuntan jamhuriyar Nijar suka fito domin bayyana dalilan damƙa shi Sadi kaddafi kafin zuwa ga mahukuntan CNT ɗin ƙasar ta Libya. To amma sai dai jama'a da yawa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan bayar da shi Sadi dafi ɗin ɗaya daga cikin ɗiyan tsohon shugaban ƙasar Muammar kadafi da suka yi gudun hijira a jamhuriyar Nijar. Malam Mustapha Kadi Ummani shine shugaban wasu ƙungiyoyin fararen hular da ke kare haƙƙin ɗan adam a Nijar. Sosai muna da ahorgaba tun da sanin kowa ne a yanzu dai ƙasar Libya wato hankula ba su haɗu ba. Kuma har yanzu dai ƙasar Libya batta cikin kwanciyar hankali shi wannan wato aihehen kadafi ne kuma kowa ya san da kadafi kashe shi aka yi kuma kashin gayya aka mishi kashin gilla aka mishi to domin haka kenan ɗan shi wanda kowa ya ga lokacin wato tarzuman nan lokacin tashin hankali a libya wanda yake hitowa yana buɗe idanuwa yana, yana gudun shi, shi namiji ne yana yana yana yana hirda kawai kayan yaƙi na cewa su sun isa to abinda muke gudu a mishi ramuwar gayya kenan kawai wanda ya yi a yi mishi hakanan. Ko da yake dai a ganin Abu Zaidan wani dan asalin kasar Libya da ke zaune a jamhuriyar Nijar wannan damƙawar da gwamnatin Nijar ta yi wa Sadi Kadafi a hannun mahukuntan sai 'yantan kasar Libya abu ne wanda yake da alfanu. Wanga kware-kware cin gaba ne da kasar Nijar da kasar Libya. saboda libi da niger tun a mundun azal ƙasa guda ce bai yiwa ne a ce wani kirminal daga libi ya gudu ya zo niger niger ta rike shi ko daga niger ya ta yi libi libi ta rike shi a zamanin nan ya iya da wani problem wajen kaman harkar mata wajen haɗe iya da kuma lokacin hilin akwai ta balo wanda aka yi ya ba da ord a kashe mutane masu kallon balo har wajen mutum goma sha biyu suka mutu wanga muna tune da ita a cikin shekara wajen goma sha biyu da a shekarun dubu biyu da goma sha ɗaya ne wata tawaga kumshe da wasu manya-manyan jami'an ƙasar libya waɗanda suke kusa da ma waɗanda suka yi jagoranci tare da tsohon shugaban ƙasa mu'ammar al-kaddafi da rahotanni suka ce sun kai su talatin da biyu suka samu mafaka a jamhuriyar Nijar domin gudun hijira biyo bayan karewar da aka yi da tsohon shugaban kasar ta Libyan sakamakon farmakin da wasu manya-manyan kasashen duniya suka kai wa kasar domin tabo fararen hula da suke juyin juya hali da shi mu'amalar Kaddafin ya ƙudiri aniyar murkushewa a kasar ta Libya. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.